masu kallon shirye-shiryen gidan talabijin na nta hausa barkanmu da saduwa da ku a shekarar 2018 da fatan allah ya biya mana bukatunmu amin summa amin barkanmu da sake saduwa da ku a shirin bitan labaranmu na mako shirin bitan labarai shiri ne da muke zakulo muku daga cikin muhimman labaranmu na mako wanda kuka ji kuma kuka gani sunana amina baba suleiman za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta bayyana waɗansu ƙwararren matakai waɗanda za ta ɗauka tare da amfani da su a wani yunkuri na abin da ta kira da samar da gagarumin ci gaba a ɓangaren sufurin jiragen ƙasa hanyoyi da samar da hasken wutar lantarki domin jin daɗin al'ummar ƙasar nan ga cikakken wannan labarin wani yunkuri na abin da ta kira da samar da gagarumin ci gaba a ɓangaren sufurin jirgin ƙasa hanyoyi da samar da hasken wutar lantarki domin wadata al'ummar ƙasar nan da kayan more rayuwa tare da cike gibin da ke akwai a wannan bangara shugaban ƙasa muhammadu buhari shine ya bayyana haka yayin da yake gabatar da jawabi ga al'ummar ƙasar nan domin shiga sabuwar shekarar 2018 shugaban ƙasa muhammadu buhari ya bayyana cewa a shirye yake fiye da kowane lokaci domin ganin ya bauta wa al'ummar ƙasar nan da dukkan ƙarfi iko da ma kowace irin dama da yake da ita gwamnatin shugaban ƙasa muhammadu buhari tana ci gaba da yunkurin ganin ta samar da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar ƙasar nan domin amfanin al'ummar ƙasar nan musamman ganin yadda ake ƙara haɓaka ɓangaren hasken wutar lantarki domin jin daɗin al'ummar ƙasar nan ga cikakken wannan labarin muhammadu buhari tana ci gaba da yunkurin ganin ta samar da kayayyakin more rayuwa ga al'umma domin amfanin jama'ar ƙasar nan musamman ganin yadda aka ƙara haɓaka ɓangaren samar da hasken wutar lantarki domin jin daɗin al'ummar ƙasar nan shugaban ƙasa muhammadu buhari shine wannan bayanin a lokacin da yake jawabi ga al'ummar najeriya na shiga sabuwar shekarar 2018 inda ya bayyana cewa an samu nasara gaya a bangaren samar da hasken wutar lantarki a shekarar 2017 wadda ta gabata wakilinmu usman aliyu ya yi mana waiwaye adon tafiya kan nasarorin da aka samu a shekarar 2017 da kuma waɗanda ake yunkurin samu a wannan sabuwar shekara da ta kama ganin yadda ake ci gaba da gudanar da bukukuwan sabuwar shekara a ko'ina cikin fadin duniya 'yan najeriya suna bayyana yaƙininsu na cewa tattalin arzikin ƙasar nan zai ci gaba da bunƙasa tare da samun ingantaccen yanayi na inganta halin rayuwar al'ummar ƙasar nan wajen gudanar da al'amuransu na yau da kullum jama'a da dama ne suka bayyana haka a majami'u daban-daban da ke sassan birnin tarayyar abuja a yadda suke gudanar da addu'o'in fatan alheri na shiga shekarar 2018 a yan addu'o'in da aka gudanar a majami'u a daren jiya ya zama wajibi mu kasance cikin shiri tare da canza halaye da zukatanmu muddin muna son samun nasara da ci gaba a shekara ta 2018 ga sauran wannan labarin wannan su ne kalaman wani shugaban mabiya addinin kirista a lokacin da yake jawabi ga ɗimbin al'ummar kirista da suka halarci taron gudanar da yabo da addu'o'i na shiga sabon shekarar 2018 kamar yadda wakilin wakilinmu miya ogidi ya ba mu rahoto wanda kuma ya ziyarci wasu daga cikin majami'u daban-daban a kwarar birnin tarayyar abuja ya ba mu rahoton cewa haka al'amarin yake inda shugabannin addinai na kirista suka dinga gudanar da addu'o'i domin samun nasara a shekarar 2018 masu motoci da sauran ababen hawa a nan babban birnin tarayya abuja hankalinsu ya dawo jikinsu ganin yadda aka kawo ƙarshen matsalar man fetur a birnin ga sauran wannan labarin masu motoci da sauran ababen hawa a kwarar birnin tarayyar abuja hankalinsu ya dawo jikinsu ganin yadda aka kawo ƙarshen matsalar man fetur a birnin tarayyar inda motoci suke shiga da fita ba wani layi a gidajen man fetur ganin kuma yadda aka shiga sabuwar shekarar 2018 wakilarmu lydia samson wadda ta ziyarci wasu daga cikin gidajen man fetur ta ba mu rahoton cewa al'amarin haka yake a wasu manyan biranen kasar nan rundunar sojan sama ta ƙasa ta fitar da jerin sunayen manyan jami'an sojoji guda 41 waɗanda aka yi wa sauyin wurin aiki ga sauran wannan rahoton a wata sanarwa da ta fito daga daraktan yada labarai da hudu da jama'a na rundunar sojan sama ta ƙasa air vice marshal olatakumbo adesanya tana nuni da cewa sauya wurin aikin ya samo asali ne saboda ƙarin girma da aka yi wa wasu manyan jami'an sojan sama a wani yunkuri na tabbatar da cewa suna amfani da ƙwarewa wajen gudanar da ayyukansu yadda ya kamata shugaban rundunar sojan sama na ƙasar nan ya marshal sadiq abubakar ya buƙaci sabbin kwamandojin da aka nada a sassa daban-daban na rundunar sojan da su halarci wani taron ƙarawa juna sani wanda rundunar sojan saman ta shida a headquarter ta da ke nan abuja wanda za a gudanar ranar uku ga watan janairu na shekarar 2018 domin ba su horo da ma ƙara tunasar da su nauyin da ya rataya kansu domin gudanar da ayyukansu yadda ya dace ana sa ran cewa sabbin manyan jami'an da aka nada tare da yi musu sauyin wurin aiki za su kama ragamar shugabanci ne ranar biyu ga watan janairu na shekarar 2018 A jawabin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gabatar ga al'ummar Najeriya, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya buƙaci 'yan Najeriya da su ƙara haƙuri, haka kuma ya ƙara bayyana ƙudurin gwamnatinsa na magance matsalolin da ke fuskantar al'ummar ƙasar nan. Wannan yana cikin batun da aka tattauna kansa a shirin nan da ake gudanarwa da sanyin safiya a gidan talabijin na ƙasa mai suna Good Morning nigeria a Turanci. ga ƙarashin nasu shugaba buhari ya buƙaci 'yan najeriya da su ƙara haƙuri haka kuma shugaba buhari ya ƙara jaddada aniyar gwamnatinsa na magance matsalolin da suke fuskanta al'ummar ƙasar nan a lokacin da ake tattaunawa da su a cikin shirin nan da ake gudanarwa da sanyin safiya a gidan talabijin ta ƙasa bakin sun bayyana cewa suna da yaƙinin cewa gwamnati mai ci yanzu za ta taka rawar gani domin warware matsalolin da suke fuskantar kasan. shugaban kasa muhammadu buhari ya yi magana inda ya mai da hankali a wani bangare inda gwamnatinsa za ta mai da hankali musamman kan shirye-shiryen nan na samar da hanyoyin jiragen kasa inda ya tabbatar da cewa za a haɗa manyan biranen ƙasa nan da hanyar jirgi wannan yana ɗaya daga cikin jawabin da shugaban ƙasa muhammadu buhari tun da ya ɗare kan ragaman mulki ya yi mai tsawo inda ya kwashe kimanin minti 25 yana gudanar da jawabi ga al'ummar ƙasar nan a lokacin da suke tofa albarkacin bakinsu kan jawabin da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gudanar ga al'ummar ƙasar nan bakin da aka zanta da su a cikin shirin sun bayyana cewa wannan wani al'amari ne wanda zai karawa 'yan najeriya kwarin gwiwa ganin yadda wannan gwarzo ya yi jawabi inda yake da yakinin cewa najeriya za ta samu biyan bukata a ƙarƙashin jagorancinsa wasu daga cikin bakin da aka zanta da su a cikin shirin sun hada da babban mai ba shugaban ƙasa shawara kan harkokin yada labarai da hudda da jama'a inda shi ma ya yaba wa shugaban kasa ga wannan bayani da ya gabatar ga al'ummar kasar nan sai dai kuma dangane da batun nan na sake fasalin kasar nan da kuma wanda ya danganci bangaren samar da hasken wutar lantarki ra'ayoyin bakin waɗanda aka tattauna da su ya bambanta wasu daga cikin bakin da aka tattauna da su sun bayyana bukatar da ke akwai wajen sake mai da hankali wajen magance matsalar da ake fuskanta ta taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa da ma cika gibin da ke akwai na samar da kayayyakin more rayuwa ga al'ummar ƙasar nan sai dai kuma baƙin suna da yaƙinin cewa shekarar 2018 za ta haifar da ɗa ido inda suka bayyana hakan da kalaman da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gabatar na faɗa da cikawa an bayyana cewa idan har za a iya canza son zuciya to lallai za a cimma wannan burin da ake da shi na samar da canji a cikin wannan sabuwar shekara da muka shiga ga cikakken wannan labarin wannan shine jawabin wasu shugabannin majami'u kamar biyansu yayin da wakiliyarmu ta kai ziyara ga wasu daga cikin majami'ai a nan garin abuja daƙiƙu kaɗan bayan shiga sabuwar shekarar 2018 aka haifi orocha daniel okpe a babban asibitin da ke garin buwari wanda hakan ya sanya ya zamo jaririn wannan shekara ta 2018 wakiliyarmu fatima isa na da cikakken wannan rahoton Wannan wata al'ada ce ta uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Muhammadu Buhari inda take ba da kyaututtuka ga yaran da aka haifa a ranar sabuwar shekara ta kowace shekara. Wannan shekarar ma haka abin yake inda ta haɗa wata liyafa wa yara domin murnar wannan shekarar. Uwar gidan shugaban ƙasar wanda ta samu wakilcin matar babban sakataren gwamnatin tarayya Mustapha Bus ta yi kira ga yaran da su zamanto masu biyayya ga iyaye, manya, malaman makaranta da kuma ɗaukan karatunsu da muhimmanci. Yaran waɗanda suka fito daga ɓangarori daban-daban sun haɗa da marayu da kuma masu ƙananan ƙarfi. Yaran sun ji daɗi matuƙa inda ta ba su tabbacin cewa sai an haɗa da sadakarwa da kuma juriya da juna domin gina ƙasar nan, ta kuma ba da kyaututtuka ga yara. na murnar wannan lokacin. A wani labari makamanciyar wannan kuma uwar gidan shugaban ƙasa, Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ta ce tana da yaƙinin cewa za a iya bayyana yaran kasar nan a matsayin waɗanda suka fi 'yan uwansu yara da ke sauran ƙasashen duniya saboda haka ya zama wajibi a ba su cikakkiyar kulawa da ta dace ganin cewa su ne shugabanni masu tasowa ga cikakken wannan rahoton bayyana yaran kasar nan a matsayin waɗanda suka fi 'yan uwansu yara da ke sauran kasashen duniya a matsayin waɗanda suka fice saboda haka ya zama wajibi a ba su cikakken kulawa da ta dace ganin cewa su ne shugabanni masu tasowa wannan shine sakon da ta aika a taron walimar da uwar gidan shugaban kasa muhammadu buhari aisha muhammadu buhari ta shirya musamman domin yara don ta taya su murnar shiga sabon shekara ta 2018 a ɗakin taro na fadar shugaban ƙasa da ke nan garin abuja to jama'a bar mu amshi waɗannan sakonni muna nan dawowa. To jama'a ga wata dama ta samu. Tashar gidan talabijin ta NTA Hausa ta tanada muku shirye-shirye masu ƙayatarwa na musamman domin ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantar da ku. Za ku iya tallata hajar ku ko wasu ayyukan da kuke gudanarwa. Har ila yau kuna iya tallata bukukuwan ku na aure. Suna. ko naɗin sarauta. Don haka ku garzayo sashen tallace-tallace na tashar NTA Hausa da ke haraba babban ofishin NTA a Area 11 Garki Abuja. Ko a tuntube mu a lambar waya kamar haka. Sifili bakwai sifili, uku bakwai, biyar tara, biyu shida, uku hudu. Ko a wannan sifili takwas sifili, shida biyar, tara shida, shida biyu, shida uku. Eh ya 'yan Najeriya, shin ko kun san ma'anar sinadarin da ke fashewa da ake kira da suna IED? To suna zuwa da nau'o'i da fasali daban-daban kuma za a iya ɓoye su a jakuna da akwatuna da sauran wuraren ajiye-ajiye. sannan za a iya sanya ƙananan abubuwan da ke fashewa a cikin kwalba sannan za a iya sanya manya a cikin wuraren ajiye-ajiye na mota abubuwan da ke fashewa na da haɗarin gaske sannan abubuwan da ke fashewa za su iya kasancewa a ko'ina kuma a kowane lokaci saboda haka sai ku kula da kayayyakin da ake ajewa da ma motoci barkatai al'ummar najeriya sai mu kiyaye mu kiyaye da al'amarin tsaro kuma mu sanar da jami'ai tsaro da jami'an 'yan sanda dukkanin rahoton wani abu da ba mu gane mashi ba haƙƙin tsaron ƙasar mu ya rataye ne a kanmu wanda ya haɗa da ni da kai 'yan najeriya mu haɗa kanmu mu yaƙi ta'addanci ka faɗi duk abin da ka gani wannan saƙo ne daga ma'aikatar yada labarai da al'adu ta ƙasa madalla tsohon shugaban ƙasar najeriya General ibrahim badamasi babangida ya buƙaci 'yan najeriya da su zama masu kyakkyawan yaƙini game da sauye-sauyen harkokin ci gaban ƙasar nan da aka samu tare da gujewa ganin hakan bai zama wani mataki na rarraba kawuna ba ga sauran wannan rahoton hakan yana kunshe a sakon taya murnar shiga sabuwar shekara ta 2018 ga al'ummar najeriya tsohon shugaban kasan ya kara jaddada bukatar da ke da akwai na ganin an rungumi muhimmancin da demokuraɗiyya take da shi wajen mutunta haƙƙin juna tare da daina yin al'amuran son zuciya domin samun bunƙasa ƙasa ya ƙara da cewa ya zama wajibi a yi amfani da wannan sabuwar shekara wajen ƙara jajircewa domin ganin an samar da bunƙasa tare da ci gaban ƙasa kuma a guje ma duk wani abu da ba na daidai ba. kimanin mutane goma sha shida ne aka bayyana mutuwarsu yayin da suke kan hanyarsu ta dawowa daga wajen gabatar da addu'o'in ƙarshen shekara a omuku da ke jihar rivers an dai bayyana cewa wasu 'yan bindiga daɗi ne suka kashe su ga cikakken wannan rahoton mummunan al'amarin ya faru ne a ƙauyen kiredi da ke lingo a garin umoko a yayin da wasu 'yan bindiga suka bindige wasu mutane da ke dawowa daga mujamu'u bayan addu'o'in murnar shiga sabuwar shekara waɗanda abun ya shafa sun hada da wani mutum da matarsa da yaransa guda biyu da kuma wasu mutane maza da mata har ma da yara goma sha bakwai inda duk suka rasa rayukansu har ila yau kwamishinan 'yan sanda na jihar rivers zaki ahmed ya tabbatar da wannan lamari sannan ya bayyana cewa an kai gawawwakin waɗanda abin ya shafa zuwa ɗakin ajiyar gawawwaki na jihar gwamnatin jihar kaduna ta tabbatar da mutuwar sarki mai daraja ta biyu otum nunama gambo makaman ƙauyen gwantu da ke ƙaramar hukumar sanga ta jihar kaduna wakilinmu yusuf umar na da ƙarshen wannan labarin harin da aka kai a yankin na kaduna ta kudu harin da aka kai a yankin na kudancin kaduna wanda ya sanadiyar rasa wani basarake da matarsa ya bar ɗansu cikin rauni tare da ƙona fadar samuel aruwa yayin da yake jawabi game da al'amarin ga 'yan jaridu mai baiwa gwamnan jihar kaduna shawarwari game da harkokin yada labaru samuel aruwa ya bayyana cewa tuni gwamnatin jihar ta ɗauki matakan ƙara yawan jami'an tsaro a yankin don ganin an kama dukkan waɗanda suka aikata wannan al'amari tare da tabbatar da cewa ba a samu karewar doka da oda ba a yankin idan dai za a iya tunawa an sa idan dai za a tunawa an sha samun rahotanni na aukuwar tashe-tashen hankula a baya a kudancin na jihar kaduna lamarin da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi na miliyoyin naira. jam'iyyar apc ta yi tir tare da allah wadai dangane da hare-haren da aka kai ga masu gudanar da addu'o'in shiga sabuwar shekara ta 2018 ga al'ummar garin taiwa isala da ke ilorin ta jihar kwara ga cikakken wannan rahoton jam'iyyar apc ta yi tur da allah wadai dangane da har-haren da aka kai ga masu gudanar da ado'in shiga sabuwar shekara ta 2018 ga al'ummar garin taiwo isale da ke ilorin ta jihar kwara da kuma al'ummar yankin omoku da ke karamar hukumar ogba agbema ndoni da ke jihar rivers wanda harin ya yi sanadiyar rasa rayukan mutane da dama a wata sanarwa da sakataren yada labarai na jam'iyyar ta apc na ƙasa malam bolaji abdullahi ya bayyana cewa jam'iyyar ta apc tana jinjina ma iyalan waɗanda suka rasa ransu gwamnatocin jihar tare da al'umma jihohin da abin ya shafa jam'iyyar kuma ta yi kira ga jami'an tsaro da su mai da hankali wajen gudanar da bincike domin gano waɗanda ke da hannu a cikin wannan mummunar aka aika tare da ganin cewa sun fuskanci hukuncin da ya kamata. Masana a fannin tsimi da tanadi sun bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya zai haɓaka fiye da hasashen da ake yi idan har aka ƙaddamar da ƙudurori masu inganci da kuma ɗorewar ribar da aka samu a ƙoƙarin farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa. Ga cikakken wannan labarin. Masana sun bayyana haka ne a lokacin da suka halarci shirin nan na gudumonin Najeriya na tashar NTA ta ƙasa. Shekara ta 2017 ta zo da ƙalubale ga Najeriya inda ta fada halin taɓarɓarewar tattalin arziki wanda ya fara a shekara ta 2016. Zuwa ƙarshen shekarar aka fara samun daidaito na tattalin arziki amma abin tambaya anan shine ta yaya za a tabbatar da ɗorewar haɓakar tattalin arzikin a shekara ta 2018 wannan ita ce tambayar da bakin da suka ziyarci shirin na good morning najeriya suka yi ƙoƙarin amsawa a yayin da suka bayyana hasashensu a sabuwar shekara masana sun bayyana damuwarsu dangane da ƙaddamar da hanyoyin sauƙaƙa kasuwanci haɓaka tattalin arziki da kuma tsarin farfaɗo da tattalin arziki da kuma rage dogaro da man fetur masanan na da yaƙinin cewa tattalin arzikin ƙasar nan za ya bunƙasa idan har gwamnati ta ci gaba da mayar da hankalinta a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da zabuka. bisa la'akari da irin kyakkyawan halaye na babban darakta a bangaren harkokin gudanarwa na gidan talabijin ta ƙasa ya sanya ƙungiyar da ke kula da harkokin al'adu na ƙabilar ibo ta ƙasa ta karrama shi da lambar yabo saboda irin gudumuwar da yake bayarwa ga ci gaban wannan yankin nasu wakilinmu yusuf umar na da karashen wannan rahoton cikin jawabinsa shugaban kungiyar na ƙasa da ƙasa chief pius okoye ya bayyana cewa sun zaɓi dr egbo don bashi wannan karramawar ne bisa la'akari da irin gudunmawa da ya rinka bayarwa wajen ci gaban al'ummar ibo da ma alakanta kansa da yake yi da jam'iyya mai mulki musamman ma a mataki na gwamnatin tarayya a nata jawabin shugaban matan kungiyar ta ibo ezu ta ƙasa da ƙasa da kuma shugabanta na ƙasar nan sun gabatar da cuta da kuma shaidar karramawa tare da tare da sanya masa alamomi na ƙungiyan don karrama shi tare da girmamawa ga irin gudunmawar da yake bayarwa wajen ci gaban ƙabilar baki daya da yake nuna farin ciki da godiya game da karramawar da ya samu dr ebo ya bayyana cewa wannan wani mataki ne da zai sake taimaka masa wajen jajircewa don ganin ana gudanar da ayyuka tukuru da zai kawo ci gaban al'umma ya kuma bayyana alfaharin da yake yi da jam'iyyarsa da ma kyawawan halaye na shugaban ƙasa muhammadu buhari wajen gudanar da harkokin shugabanci da take tsokaci game da wanda aka naɗan matarsa uwar gidansa ninena da sauran manyan baƙi da suka yi jawabai a wajen taron karramawar sun bayyana kyawawan halaye na dr ibo a matsayin babban abin koyi ga mambobin kungiyar dr ibo wanda a halin yanzu shine babban darakta a sashen harkokin gudanarwa a gidan talabijin na ƙasa wato nta ya yi nazari sosai a harkokin ilimi don a halin yanzu dakta ne a harkokin kimiyyar siyasa har ila yau kuma tsohon ɗan takara ne na mataimakin gwamna ƙarƙashin jam'iyyar apc a jihar ibonyi yayin zaben shekara ta 2015 banda haka dr ebo ya wallafa littattafai da dama shugaban ƙasa muhammadu buhari ya nuna matuƙar damuwarsa dangane da rahoton da ya samu na kashe rayukan al'umma da aka yi a ƙauyen omoko da ke jihar rivers da kuma kashe basarake otum nunama dr gambo makama tare da mai ɗakin shi a ƙaramar hukumar sanga da ke jihar kaduna a sabuwar shekarar nan da muke ciki ga ƙarashen wannan rahoton a wata sanarwa da ta fito daga hannun babban mai ba shugaban ƙasa shawara a bangaren yada labarai da hulɗa jama'a malam garba shehu ya ce shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana al'amarin a matsayin abin da bai dace ba kuma ba za a aminta da shi ba ya kuma umarci hukumomin tsaro da ke jihohin biyu da su kara mai da himma kan kokarin da suke yi wajen ganin an gano waɗanda ke da hannu a cikin wannan al'amari kuma a tabbatar da cewa sun fuskanci shari'a shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kuma kira ga al'ummar da abin ya shafa da kada su ɗauki doka a hannunsu illa dai su bar jami'an tsaro su yi aikinsu wajen yin cikakken bincike tare da kamo waɗanda suka yi wannan aika-aika tare da hukunta su. Shugaba Muhammadu Buhari ya ce, gwamnatin tarayya za ta yi bincike tare da gurfanar da waɗanda aka samu suna da hannu akan wannan mummunan al'amari da ke faruwa a faɗin ƙasar nan. Ga sauran wannan labarin. Inda ya bayyana cewa kisan kai da sunan addini ko al'ada ba za a aminta da hakan ba. ya sanar da haka ne yayin da ya samu ganawa da shugabannin kungiyar ɗariƙar ƙadiriya a afirka da kuma izalatul bidi'a wai kamata sunna a lokuta daban-daban haka zalika gwamnan jihar rivers nelson nweke ya bayyana cewa akwai tukwicin naira miliyan 200 ga duk wanda ya samar da wani bayani mai inganci wanda zai ba da bayani ba da daman nasarar kama waɗanda suka aikata kisa ga wasu mutane a ranar ɗaya ga watan janairu ga cikakken wannan rahoton ya sanar da haka ne a lokacin da ya kai ziyarar gani da ido a inda aka aikata wannan kisan gilla tare da ziyarar iyalan waɗanda abin ya shafa gwamnatin jihar benue ta ba da umarnin da a gaggauta aikawa da jami'an tsaro a ƙaramar hukumar guma da kuma ƙaramar hukumar logo ga cikakken wannan labarin gwamnatin dai na zargin cewa fulani makiyaya ne suka kai hari tare da kashe mutane da kuma yi ma wasu da yawa raunuka gwamnan jihar ta benue samuel otum ya kai ziyara gani da ido a babban asibitin horaswa na jihar tare da kai ziyara a yankin da abin ya faru rundunar 'yan sanda ta ƙasa ta ƙara jaddada ƙudurinta na ganin ta samar da isassun kayan aiki ga jami'anta wanda hakan na da zummar magance aikata miyagun laifuka a cikin faɗin ƙasar nan ga cikakken wannan rahoton wanda hakan na da zumar magance aikata miyagun laifuka a ƙasar nan jami'an hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda csp jimo mashud shine ya sanar da hakan yayin da yake holon wasu ƙungiyar mutane da ake zargin su da satar mutane tare da yin garkuwa da su a tafa da sabuwar wuse da ke jihar nija. Ministan sufuri Rotimi Amechi ya bayyana cewa a halin yanzu an sake samar da ƙarin jirgin ƙasa guda biyu tare da taragon jirgin guda goma waɗanda za su ci gaba da zirga-zirga a kan hanyar abuja zuwa garin kaduna ga sauran wannan rahoton ya sanar da haka ne bayan ya samu ganawa da shugaban ƙasa muhammadu buhari dangane da shirye-shiryen da ake yi na ƙaddamar da su a ranar alhamis hudu ga wannan wata da muke ciki ministan ya bayyana cewa dalilin da yasa aka kara waɗannan jirage shine don jin daɗin da walwalar 'yan najeriya kuma ya sanar da cewa za a samu ɗan canji a ɓangaren kuɗin da ake biya na jirgin saboda a yi maganin yawan hauhawar farashin kuɗin jirgin da mutane ke biya dangane da kisan gilla da ya faru a jihar rivers kuma amechi ya bayyana al'amarin a matsayin abin takaici inda ya kira ga gwamnatin jihar da ta ƙara mai da himma wajen kare rayuka da kuma dukiyoyin al'umma. 'Yan Najeriya sun bayyana irin damar da ke akwai ga injiniyoyin da ake da su a cikin gida dangane da buƙatar nan ta a haɗa hannu da su wajen ɗaga martabar ababen more rayuwa. Ga cikakken wannan labarin. Kiyasin Najeriya wajen samun kimanin naira tiriliyan biyu da dugu tara domin cika giɓin da ke akwai na samar da ababen more rayuwa da kuma ƙasa da naira biliyan ɗari shida da aka ware domin samar da kayayyakin more rayuwa ga al'umma a cikin bayanin kasafin kuɗin shekarar 2018. Su ne abubuwan da bakin suka yi kira domin a ƙara masu kuɗaɗe da kuma inganta tsare-tsarensu. Da yake ba da gudunmuwa daga ƙasar kanada kulle Fajimi wanda ƙwararre ne a fannin ilimin fasaha da ke goyon bayan ayyukan samar da ababen more rayuwa da kuma shiri domin sojojin ƙasar Canada, ya bayyana cewa za a iya alakanta giɓin da ake da shi ga ƙarancin kulawa ga fannin ilimi. Dukkaninsu bakin sun yi kira domin ganin Najeriya ta haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen cike giɓin da ke akwai. To jama'a, kada ku shagala kuna kallon wannan bitan labarai ne daga tashar NTA Hausa. bar mu amshi waɗannan saƙonni muna nan dawowa To jama'a ga wata dama ta samu. Tashar gidan talabijin ta NTA Hausa ta tanada muku shirye-shirye masu ƙayatarwa na musamman domin ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantar da ku. Za ku iya tallata hajar ku ko wasu ayyukan da kuke gudanarwa. Har ila yau kuna iya tallata bukukuwan ku na aure. Suna. Ko naɗin sarauta. Don haka ku garzayo sashen tallace-tallace na tashar NTA Hausa da ke haraba babban ofishin NTA a Area 11 Garki Abuja. Ko a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka. Sifili bakwai sifili, uku bakwai, biyar tara, biyu shida, uku hudu. Ko a wannan sifili takwas sifili, shida biyar, tara shida, shida biyu, shida uku. Madalla yanzu kuma bitan labarai za a ci gaba. Ganin cewa wa'adin da aka bada domin kaddamar da sabon bangaren filin tashi da saukan jirage na Nnamdi Azikiwe ya kare a shekarar 2017. Karamin ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirka ya kai ziyarar gani da ido domin ganin yadda za a karbi filin jirgin. Wakiliyarmu Fatima Isa na da cikakken wannan rahoton. Kudaden da aka kashe wajen gyaran ministan ya ce bashi ne wanda aka karba ta bankin Exim da ke kasar Sin. Kudin dala miliyan 500 sannan kasar mu Najeriya ta bada nata kasan na dala miliyan 100. ministan ya bayyana abubuwan da ke kawo cikas a ci gaba da aikin wanda suka hada da wutan lantarki matsalar ruwa da kuma magudanar ruwa samar da ɗakin bawa jiragen umarni wato control tower a ɗauke ta daga inda take a sama mata wani wajen da kuma ofishin 'yan kashe gobara da kuma samar da hanyar samun sauƙin tashi da sauka ana buƙatar ƙarin dala miliyan 400 domin ƙarasa wannan aikin ministan ya ce an mika wannan buƙata ga majalisar zartaswa ya kuma ƙara da cewa hakan shine zai sa a samu cikakken filin jirgi da kuma samun sauƙin tashi da sauka daraktan manaja da ke tafiyar da kwangilar ya ce da zarar an samu kudaden da ake bukata za a kammala aikin sai dai kawai jiragen su fara aiki masu ruwa da tsaki a bangaren albarkatun man fetur da na iskar gas sun tattauna kan hanyoyin da za a bi domin kawo ƙarshen matsalar da ta haddasa ƙarancin man fetur a faɗin ƙasar nan wakilinmu yusuf umar na da cikakkiyar wannan rahoton yayin da yake jawabinsa a babban taron na masu ruwa da tsaki da ya shafi harkokin samar da mai a najeriya shugaba muhammadu buhari bai yi wata wata ba wajen bayyana nagartattun matakai da gwamnatinsa ke kokarin ɗauka wajen tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan matsala ta ƙarancin mai a ƙasar nan taron da wanda ya sami halartar kusa dukkan masu ruwa da tsaki a harkokin mai masu haƙo shi rarraba shi da ma jami'an tsaro har ila yau ya kuma sami halartar wakilan manya-manyan kamfanonin mai na ƙasashen waje ministan harkokin ma'adanan mai na ƙasa ibe kacuku shine bayyana wa 'yan jaridu abubuwan da taron ya cimma wasu daga cikin 'yan kasuwa da ke hada-hadar man fetur din a kasar nan sun alakanta karancin man da aka samu da ta goma shi da farashin mai ya samu a kasashen duniya amma ba wai kokari ne suka yi na dakushe kokarin da gwamnati ke yi na wadata mai a kasar nan ba. Ganin cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari zai kaddamar da tashoshin sauke manyan kayayyaki da ba na ruwa ba a ranar alhamis hudu ga wannan watan da muke ciki an yi kira ga 'yan najeriya da su yi amfani da wannan tashar ta hanyar da ta dace domin samun bunƙasar tattalin arzikin ƙasa yusuf umar na cikakken wannan rahoton dai a wani bangare na kokarin da gwamnati ke yi na ci gaba da sauya akalar harkokin tattalin arzikin ƙasar nan gwamnatin tarayya ta mai da hankali a yanzu wajen gina manya-manyan tashoshin sauke kayayyaki da ba na ruwa ba a dukkan jihohi da ke da hada-hadar harkokin tattalin arziki a cikin kasar nan baki cikin shirin good morning nigeria a turance wanda gidan talabijin na ƙasa ke shiryawa sun bayyana wannan mataki a matsayin babban abun farin ciki wanda suka ce zai taimaka sosai wajen kyautata harkokin tattalin arzikin ƙasar nan har ila yau sun kuma bayyana ƙwarin gwiwar da suke da ita na cewa wannan shiri wani bangare ne na rage yawan wahalhalun harkokin kasuwanci da ake samu a ƙasar nan da ma rage yawan cunkoso da ake samu a babbar tashar ruwa da ke jihar lagos bisa ga yadda ƙasar nan ta fara shiga sabuwar shekara ƙungiyar al'ummar musulmai da ke sa ido a harkokin yada labarai na ƙasa sun yi kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari da ya ƙara inganta tsare-tsaren shi yadda 'yan najeriya za su samu ƙarfin gwiwar sake zaben shi karo na biyu ga karshen wannan rahoton a wata sanarwa da ta fito daga shugaban kungiyar ibrahim abdullahi ya ce kungiyar ta yaba da salon yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma yaƙi da ta'addanci sai dai ta yi kira da a ƙara faɗaɗawa ga dukkanin sauran ɓangarorin gwamnatin guda uku domin ganin shirin ya ƙara samun daraja sannan ƙungiyar ta yaba da yadda aka samu ƙarin hasken wutar lantarki ga 'yan najeriya a matsayin wata hanya ta biyan bukatun more rayuwa na 'yan ƙasa sai dai sun yi kira da a ɗauki matakan rage aikata laifuka a ko'ina a ƙasar nan a kan al'amuran musayan kuɗi kuma ƙungiyar ta nuna buƙatar ganin an fito da tsare-tsare da za su yi maganin faɗuwar darajar naira a ƙasar nan shugaban ƙasa muhammadu buhari ya jajanta wa gwamnati da ɗaukacin al'ummar jihar benue game da hare-haren da aka kai wani sashe na jihar da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi da dama ga karshen wannan rahoton da yake bayyana rashin jin daɗinsa game da yadda aka kashe rayuka waɗanda ba su ji ba su gani ba shugaban ƙasa muhammadu buhari ya tabbatar ma al'ummar jihar da gwamnatin cewa za su yi iyaka bakin ƙoƙari wajen tabbatar da cewa an ɗauki matakan ganin hakan ba zai sake faruwa ba ana sa ran cewa najeriya za ta samu ƙarin na'urar taurarin dan adam guda biyu ga cikakken wannan rahoton a wani bangare na ƙoƙarin da gwamnatin tarayya ke yi wajen zama zakara cikin wannan harka a yankin nahiyar afirka wanda hakan zai taimaka wajen kyautata harkokin sadarwa na ƙasar nan ministan harkokin sadarwa dr adebayo shitu Shi ne ya bayyana haka ga 'yan jaridu bayan wata gana da suka yi da shugaban ƙasa muhammadu buhari wata kotu da ke nan babban birnin tarayya abuja ta ba da umarnin ci gaba da tsare wani matashi dan kimanin shekaru 32 tim el homba da ake zargi da yada wasu kalaman tunzurawa a kan jami'an 'yan sanda a shafukan yada zumunta na yanar gizo ka karshen wannan labarin wannan mataki dai ka iya zama zakaran gwajin dafi wajen fara hukunta masu irin wannan ɗabi'u na yada bayanan da ba su dace ba a kafofin sadarwa na sada zumunci rundunar sojojin najeriya ta bayyana aniyarta na inganta ma'aikatarta don sarrafa kayayyakin amfanin jami'anta a nan cikin gida ga sauran wannan labarin rundunar sojan najeriya ta bayyana aniyarta na inganta harkokin aiki na ma'aikatanta don sarrafa kayayyakin amfani da jami'antan suke a nan cikin gida shugaban rundunar sojan ƙasar nan lieutenant general tukur buratai shi ne ya bayyana haka yayin wani taro da suka yi da kamfanonin cikin gida da ke sarrafa ababen hawa rundunar sojin sama ta najeriya ta karrama wasu daga cikin jami'anta da suka nuna jajircewa da kwarewa wajen gudanar da ayyukansu ga cikakken wannan rahoton a wani ci gaba makamancin wannan rundunar sojan sama ta ƙasa ta karrama wasu daga cikin jami'anta da suka nuna jajircewa da ƙwazo da kwarewa wajen gudanar da ayyukansu shugaban rundunar sojan sama ta ƙasa air marshal sadiq abubakar shine ya gabatarwa da jami'an lambobin yabon yayin wani taron horar da wasu jami'an rundunar da aka yi a nan birnin tarayyar abuja gwamnan jihar benue samuel otum ya buƙaci al'ummar jihar da su haƙuri game da halin da ake ciki a wani sashe na jihar wanda ya yi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi da dama ga cikakken wannan labarin gwamnan jihar benue samuel otum ya buƙaci al'ummar jihar da su yi haƙuri game da harin da aka kai a wani sashe na jihar wanda ya yi sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi na ɗimbin nerori samuel otom ya tabbatar da cewa gwamnati da jami'an tsaro sun haɗa kai da gwamnatin tarayya wajen tabbatar da cewa an kawo ƙarshen wannan al'amar gwamnatin jihar neja ta rantsar da sababbin kwamishinoni guda goma sha hudu inda aka yi kira gare su da su guji dukkan wani abu da ka iya zubar da mutunci ko kimar gwamnati ga sauran wannan rahoton inda aka yi kira gare su da su guji dukkan wani abu da ka iya zubar da mutunci ko kimar gwamnatin daga cikin sabbin kwamishinonin uku daga cikin su mata ne babban manaja darakta na kamfanin mai na ƙasa nnpc dr maikanci baro ya buƙaci da a gaggauta gudanar da bincike game da fashewar bututun man kamfanin da ya yi sanadiyar tashin gobara a layin da ke kai mai zuwa jihar Legas. Ga cikakken wannan labarin. Ya buƙaci da a gaggauta gudanar da bincike game da fashewar bututun man kamfanin da ya yi sanadiyar tashin gobara a layin da ke kai mai zuwa jihar Legas. Bututun man dai wanda ke samar da iskar gas daga yankin niger delta zuwa jihar legas shine kuma yake samar da mai wajen samar da wutar lantarki da ke yankin kudu maso yammacin kasar nan rahotannin da sun bayyana cewa gobarar ta fara ne sakamakon wata wutar daji amma matakin da kamfanin mai fetur na kasa ya ɗauka ya taimaka wajen rage tsananinta wannan al'amarin da ya yi sanadiyar samar da albarkatun man gas ga jihohin ondo ogun da lagos kuma hakan ya yi sanadiyar rufe wuraren samar da wutar lantarki kimanin mutane biyu ne rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ke jihar ekiti ke rike da su da zargin safarin yara da zammar cewa za su samar musu da ayyukan yi ga cikakken wannan labarin kimanin mutane biyu ne da rundunar 'yan sanda ta ƙasa da ke jihar ekiti ke rike da su da zargin safarar yara da zammar cewa za su samar musu da ayyukan yi an dai kama waɗanda ake zargi ne bayan iyayen yaran sun kai rahoton al'amarin ga jami'an 'yan sanda yanzu kuma bari mu leƙa mu na wasanni tare da wakilcin wakilin mu na ɓangaren wasanni muhammad sha'ibu malam muhammad gare ka dan wasan kwallon kafa na arsenal villarreal ya ceci kungiyarsa a hannun chelsea a gasar premier ingila da suka buga da kungiyar ta chelsea da ya zira kwallo a cikin kwararren lokaci hakan ya sa suka tashi a kunnen doki biyu da biyu abokan hamayya da junan dai sun buga wasa ne da yake cike da kayatarwa sosai mai saran gidan kungiyar wasan kullon kafa ta chelsea ya sha fama ne da sare gida amma duk da haka dan wasan na arsenal wilshe ya zira masa kwallo wanda kuma shine cin kwallonsa da ya yi na farko tunda aka fara gasar premier ingila ta bana a cikin mintuna 63 da fara wasa wanda shi kuma hazard ya ci makungiyarsa ta chelsea wasa a bugun daga kai sai mai saran gida shi ma Marcos alonso daga bisani ya zara kwallo guda makungiyarsa ta chelsea a ragar arsenal da hakan ya ba wa kungiyoyin damar tashi a kunan doki da juna biyu da biyu da wannan kunan doki da kungiyoyin suka yi har wa yau kungiyar chelsea tana biye da kungiyar manchester united da maki 46 a gurbi na uku wanda kuma kungiyar ta arsenal tana gurbi na shida da maki 39 a teburin jadawalin gasar cin kofin firimin ingila na wasan kakar bana da ake yi haka kuma a wasan kwallon tennis kuwa da wasan kwallon tennis novak djokovic zai bayyana ra'ayinsa akan zai fafata gasar wasan australia open mai zuwa ko kuma ba zai samu fafatawa ba dan shekaru 30 din dai kuma tsohon lamba na daya a wasan kwallon tennis a duniya ya fice daga wasan ne har na tsawon watanni shida sakamakon rauni da ya sama a gwiwar hannunsa shi ma dai nishikori ba zai samu kasancewa gasar australia open ba bisa dalilin rauni da ya sama dan kasar japan din dai kuma lamba na 22 a duniya tun watan agustan bara ne bai fafata a gasar wasannin ba sakamakon rauni da yake fama da shi a hannunsa To jama'a duka-duka da wannan rahoto na bangaren wasanni muka kawo ƙarshen bitan labaranmu na wannan mako. A tara mu sati na gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin abokan aikina da suka taimaka har wannan shiri ya zo gare ku da ni mai gabatarwa. Amina Baba Suleiman nake cewa mu huta lafiya.